especially the air offensive operation uh, being conducted uh, against the terrorist targets in northern Borno. Kakakin hedikwatar rundunar sojojin saman Najeriya kenan, Air Komodo Ibikulle da Ramola, ke mani karin bayani kan wani sabon farmaki da jiragen yakin su suka kai mai take Operation Rattlesnake 3 da ya raga-raga da wani babban sansanin mayakan ISWAP a yankin Kaza da ke arewacin jihar Borno. Biyo bayan samun bayanan sirri da ke nuna cewar 'yan ta'addan sun yi kaura daga wani yanki da ake kira Tongule. zuwa yankin na kaza tare da kafa sabon sansani a wurin eh, jiragen yakin sojin saman najeriya suka yi masu dramikiya mikiya inda suka kashe da dama daga cikin shugabanninsu duba da irin wannan sabon yunkuri na sojojin tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya baki daya air vice marshal alamine da gash ya shaida min cewa lalle lalle yana jin za a yi nasara akan waɗannan 'yan ta'adda A'a karshe kan Allah yadda za a yi nasara za a yi nasara a kansu ai ba su da yawan da muke da shi ba su da kayan da muke da shi kayan yaƙi ko na jirgin sama ne ko na jirgin na sojoji ne duka ba su da shi amma suna da ilimi da aka nuna musu na gorilla warfare ne da nan su irin wannan abin da muke faɗa yanzu irregular warfare da su ne to amma hankali ana yi ana ci gaba ana ci gaba za a gama da su insha Allah kuma kamar yadda tsohon gwamnan mulkin soja na jihohin kano da benue kanar aminu isa kwantagora ke cewa kashe shugabannin 'yan ta'addan nan fa zai yi tasiri sosai a kan wannan yaƙi. yana da tasiri saboda an gan kashe mai gida iyali ya su wace kafin a naɗa wani kuma ana naɗawa an san kowa ya kuma sai a yi hari haka haka yakin eh, sun shi ba wai kamar conventional warfare ne ba to hmm. kana ɗaukan su ɗaya da daidai? kaga za a rage wannan ta'addanci din amma da yake su ma ta'addanci ne suna da nasu tsari kowa ya san in ba wani shi ne ba wai ma sai an tsaya an fara na jana'i ba wayannan da aka ce yanzu an kashe to wayanda za su hannun hannunsu sun riga sun san kansu haka haka yakin su koru yake yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da wannan ƙarin farmaki da jiragen yakin Najeriya ke yi a sansanin 'yan ta'addan ko zai kawo ƙarshen waɗannan 'yan tsirarun 'yan ta'adda? Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Maiduguri, Najeriya.